Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci dai duba na tsanaki za mu yi dangane da kasuwar musanyar 'yan wasa. A yayin da halin yanzu ake dab da rufe kasuwar ta musanyar 'yan wasa, inda kwanaki tara ne kacin rage kafin a rufe kasuwar ta musanyar 'yan wasa na watan Janairu. Kuma tuni kungiyoyi ke cigaba da yunkuri na ganin sun cigaba da inganta su. a yayin da ake dab da kulle wannan kasuwar 'yan wasa ta watan Janairu. Tuni dai muka ga jerin kungiyoyi musamman a ƙasar Ingila. suke ci gaba da cefano 'yan wasa na ganin sun inganta su a yadda a kasar england nan ne aka fi kashe kudade a kasuwar ta musanyar 'yan wasa na shekara ta 2023 a daidai wannan gabar kwanaki tara kamar da na faɗa kafin a rufe kasuwar ta musanyar 'yan wasa ayi cewar a cikin jerin kungiyoyi a kasar ingila dai kungiyar kwallon kafa ta chelsea ce ta fi wato nuna bajinta a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa inda tuni kungiyar ta chelsea ta ce fano 'yan wasa shida tare da daukan dan wasa a matsayin aro wato jao felix kazalika dai kungiyar ta Chelsea tuni bayanai suka tabbatar da cewa ta koma kasuwa dai a halin yanzu inda bata gama ba kuma tana yunkurin daukan ɗaya daga cikin jerin 'yan wasa da suka lashe gasar kofin ƙwallon kafa ta duniya tare da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Argentina muna dauke da cikakken bayani dangane da kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea a kasuwar ta musanyar 'yan wasa kazalika ma dai a yayin da ake dakon kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da tabbatar da daukan wani dan wasa a wato ƙarshen kwanci a farkon wannan mako kamar yadda muka ga dan wasan ya kalli karawar kungiyar ta Arsenal da kungiyar gwalgaba ta Manchester United a ranar Lahadi an bayyana cewa Dittini dan wasan ya kammala ran tabaruwa kan dukkan wasu takaddun kontragi inda sanarwa a hukumance kacal ake jira daga kungiyar ta Arsenal muna dauke da cikakken bayani ma dangane da kungiyar ta Arsenal kazalika ma dai a Manchester United akwai bayanai tare da kungiyar gwalgaba ta wato da na bayyana kungiyar gwalgaba ta wato Borussia Dortmund ita ma akwai bayanai da ke ci gaba da fitowa daga kungiyar a inda ta ba wa ɗaya daga cikin jerin 'yan wasan ta kontragi da take yunkurin sabunta masa kontragi na ganin ya ci gaba da kasancewa a kungiyar a daidai wannan gabar. To a halin yanzu dai ba tare da bata lokaci ba dai mu dangana cikin tattaunawa daga dangadan ba tare da bata lokaci ba. Kwanaki tara kafin a rufe kasuwar ta musanyar 'yan wasa. tuni dai kungiyar kwallon gaba ta Everton ta tabbatar da kammala wato tabbatar da sallan mai horuswanta Frank Lampard Frank Lampard ya shafa shekara guda a kungiyar kwallon kafa ta wato Everton. Inda Everton din a halin yanzu ta tabbatar da cewa ta raba gari da mai horoswa Frank Lampard sakamakon irin kalubale da kungiyar ta wato Everton din take fuskanta a wannan kakar. A daidai wannan lokaci dai kungiyar ta Everton tana mataki na goma sha tara ne a teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Inda a wannan kakar kungiyar dai cikin wasanni da ta fafata goma sha hudu na baya bayan nan ta yi nasara guda ɗaya ne kacal. Yayin da ta yi canjar guda uku kuma aka doke ta ko in ta wato samu nasara a wasanni uku ta yi canjas guda shida da kuma sha kashi cikin wasanni goma sha ɗaya cikin wasanni goma sha hudu da ta fafata da suka gabata kazalika dai frank lampard kungiyarsa ta zira kwallaye goma sha biyar ne ta everton din inda aka zira mata ashirin da takwas yayin da take da maki goma sha biyar cikin wasanni da ta fafata guda ashirin a gasar ajin premier ta kasar ingila a daidai wannan lokaci ko shakka babu da kungiyar kwallon ta everton din ta fuskanci kalubale karkashin jagorancin mai horaswa frank lampard ko tun kafin zuwan sama ƙungiyar ta everton masu rasuwa da ta a baya bayan nan suna da mugun yawa dan a cikin kaina ma ko ban bincika komai ba zan iya tuno mai horaswa rafa benitez zan iya tuna wato Rafael, Rafael Silva yana ga mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon ta Fulham in ba na manta sunan ba akwai mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon ta Real Madrid a halin yanzu Carlo Ancelotti ka kuma shi karan kansa Frank Lampard kusan masu horoswa hudu ma ni zan iya tuna a cikin shekaru kusan biyar ko shida da suka horas da kungiyar ta Everton gaskiya Everton kan abubuwa sun rincaɓe mata ko shakka babu kuma ina ga zai wuya idan har bata dangana gasa mai daraja ta biyu wato relegation a gasar ajin Premier ta kasar Ingila ba saboda irin wannan kalubale da take fuskanta yanke hukuncin masu horaswa bata iya shi ba mahukunta kungiyar ba su iya yanke hukuncin shin wani mai horaswa ne suke ganin ya dace da ya karɓi aikin wannan kungiya ba kazalika wato bayan mahukunta da hukunce-hukunce da suke yankewa idan ka dubi yanayin 'yan wasa da kungiyar take ɗauka jerin 'yan wasa da take da shi jerin 'yan wasa ne waɗanda ba za ka iya ɗaukarsa a matsayin kungiya ba saboda akwai burare da dama wanda a iya cewar 'yan wasan gabaki ɗayansa abin da suke ɗauke da shi bai zo daidai da abin da 'yan uwan suke ɗauke da shi ba don ba za su iya taka da a matsayinsu ta kungiya ba kungiyar ta Everton abin da nake gani kenan a halin yanzu duk da cewar mai horaswa Frank Lampard shine ya taka muhimmin rawa wajen ganin kungiyar ta Everton ta ce fa wato dan wasa Arnold dan Juma daga kungiyar kwana gaba ta Villarreal shi din ma kaga an sallame shi mai rasuwan da yake fa nan daban kuma an zo an sallame shi za a kawo wani ba su da tabbacin cewar fa sabon mai horaswan da zai zo yana bukatun ano dan juma ko baya bukatar sa ban sani babbaci kawai suka suka suka tashi suka yanke hukuncin sallaman Frank Lampard ba tare da tuntubar sabon mai horaswan da za su kawo yana bukatun wannan dan wasa ba shine abin da ban sani ba amma kungiyar ta Everton kan tana fuskantar kalubale wanda ina ga mamallaka kungiyar watakila lokaci yayi da za su ce fanar da kungiyar dan su bada ita da wanda yake da yunkuri na ganin cewar ya san harka ta kwallon gaba kuma ya san mutanen da zai kawo na ganin sun inganta kungiyar ta Everton a daidai wannan lokaci mu tsallake bayanai daga kungiyar kwallon gaba ta Everton mu dangana filin wasa na Old Trafford Manchester United kungiyar dai ta Manchester United bayan shan kai da ta hannun kungiyar kwallon gaba ta Arsenal a ƙarshen makon da ya gabata halin yanzu dai kwanaki tara kafin rufe kasuwar 'yan wasa kungiyar ta shiga kasuwar ne dama da yunkuri na ganin cewa ta maye gurbin mashahurin dan wasa a duniyar kwallo da ya lashe kyautar Ballon d'Or guda biyar tare da gasar cin kofin zakarun turai guda biyar a duniyar kwallon kafa a nahiyar turai Cristiano Ronaldo Ronaldo dai tuni ya fice daga kungiyar idan baka manta bai dangana kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr inda halin yanzu Manchester United din tuni ta maye gurbin sa tare da cefanu dan wasa Vegas daga kungiyar kwallon gaba ta Besiktas wanda a wancan lokaci yana taka leda ne a matsayin aro kungiyar ta Besiktas mallakin kungiyar kwallon gaba ta Balli bayan zuwan wannan dan wasa da ya zuwa yanzu ba mu ga wani guduma ta musamman da ya bayar ba amma dama yunkurin Manchester United din kenan na cefanar da wato rince na cefanu dan wasan da zai mai gurbin Cristiano Ronaldo a daidai wannan kabar kuma ta same shi idan ka duba tawagar kungiyar ta Manchester United a farko ta shiga wannan kasuwa da yunkuri na ganin cewa watakila ta cefanar da Aaron Wan-Bissaka kuma ta kawo wani dan wasa da zai dinga tallafa Diego Dalo na ganin ya mai gurbin wato Aaron Wan-Bissaka a cikin tawagar kungiyar ta Manchester United amma sai dai rawar da Aaron Wan-Bissaka yake takawa kuma wane ne mai horaswa dole ne ya kyale shi ya ci gaba da kasancewa kungiyar saboda dan wasan ya karbi dukkan kalubale da aka bashi na ganin cewa ya inganta yanayin yadda yake taka wasa kuma ya ci gurbi a cikin wannan kungiya ko da Diego Dalo ya dawo a halin yanzu dole fa dan wasan sai yayi da gaske dan ganin cewa ya karbi gurbin sa na taka leader a cikin tawagar kungiyar ta Manchester United akwai aiki a gaban Diego Dalo saboda irin rawar da Aaron Wan-Bissaka ke takawa ko shakka babu idan muka tsallake bayani dangane da aron wan bisaka ko har yanzu a kungiyar ta Manchester United bayanai sun tabbatar da cewa kofar kungiyar ta Manchester United a buɗe yake na ganin ta amince da tayin daukan aron yan wasan da guda biyu wato Facundo Pelestri da kuma ɗan wasan kungiyar ta Manchester United Anthony Elanga wanda mai horaswa Eric Ten dai kofarsa a buɗe take na ganin ya bada aron waɗannan yan wasa su dangana wata kungiya dan ganin sun samu isasshen lokacin takalida. Facundo Palacio dai tun bayan 'yan mintuna da ya fafata a karawar Manchester United da kungiyar kwallon ta Charlton Athletic. Tun a nan ne da Eric Tanaka bayyana cewar dan wasan yana da makoma a kungiyar kwallon ta Manchester United. Facundo Palacio dai mafi akasarin lokuta zaka ga kasar Uruguay inda har za ta fafata wasanni tana kiransa. Amma abin da yake bani mamaki shine a tawagar Manchester United dan wasan wasa ɗaya kacal ta fafatawa. kuma wannan karawa ne da United ta da kungiyar ta Charlton Athletic inda bayan shigansa ya dan nuna wani abu da zai iya kuma har ma ba da tallafi wa Marcus Rashford ya zira kwallo a karawar da United din ta duke kungiyar ta Charlton Athletic ina ga ci uku da ɗaya ne ko ci uku da nema a karawar da suka yi tsakanin su da wannan kungiya. Zadi mu jira mu ga bayanai da ke fitowa dangane da kungiyar ta Manchester United tare da mai horis da ita Eric Ten Hag a daidai wannan lokaci wanda wasu bayanai da suka fito a halin yanzu sun nuna cewar a kasuwar musanyar 'yan wasa da ta gabata kafin tunkarin wannan kakar wasa a lokacin da united take yunkurin cefano dan wasa henrique carlos casemiro daga kungiyar kwallon ta real madrid lokacin da mahukuntanta suka dangana kasar spain a birnin madrid don tattaunawa da jami'an wannan dan wasa da kuma kungiyar kwallon ta real madrid na ganin sun dauki casemiro a wannan lokaci united din ta tuntubi jami'in antoine griezmann wannan bayanai ne da suke fitowa daga majiya mai tushe an bayyana cewa united din ta tuntubi sa? Dan tana so ta ji halin da dan wasa Griezmann yake ciki kuma idan har yana da damar dangana filin wasa na Old Trafford za su ba shi wannan dama don ganin sun dauke shi sun kashe kungiyar ta Manchester United amma sai dai a wancan lokaci akwai sarƙaƙiya sosai a cikin al'amarin Griezmann wanda hakan ya sanya United ba ta yi yunkurin sa ba dan a wancan lokaci a cikin sa yana taka leda a matsayin aro ne kungiyar wani gaba ta Atletico Madrid kuma a wannan lokaci idan ka lura sai bayan mintuna 60 ake saka shi a wasa saboda a cikin yarjejeniya an bayyana cewa idan har bai taka wani kaso na wasanni a kungiyar ta Atletico Madrid ba kungiyar ta Atletico ba za ta biya Barcelona kuɗaɗe makude na ganin ta ɗauki ɗan wasan ba wanda a ƙarshe dai kawai an zo an da al'amarin ne an wuce wajen to dai bayanin kenan da ke fitowa na United ta yunkurin ɗaukan Griezmann wanda a wancan lokaci an bayyana cewa ɗan wasan ya nuna sha'awarsa da dangana a filin wasa na Old Trafford da takale da a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila amma saboda sarƙaƙiya da ke cikin yarjejeniyar sa wanda a wancan lokaci an bayyana cewa hankalinsa ga baki ɗaya karkata ne ga wato da sauyi shiga zuwa kungiyar kwallon ta Atletico Madrid din a hukumance shine abin da ya sanya a gabansa wanda hakan ya sanya ki amincewa da wannan dama da kungiyar ta Manchester United ta bashi da dangana filin wasa na Old Trafford kuma ya ci gaba da takali da kungiyar ta Manchester United bayanai kenan da ke fitowa dangane da dan wasa Antoine Griezmann tare da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a daidai wannan lokaci mu tsallake Manchester United ko mu dangana filin wasa na wato Stamford Bridge mu dubi kungiyar kwallon ta Chelsea wanda a wannan kasuwar ta musanyar 'yan wasa kungiyar ta Chelsea ta fito da makudan kudade, a halin yanzu ta kashe kusan fan miliyan 100 ko ce fan miliyan 450 da wani abu a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa na watan Janairu bayan mai horaswa wato Graham Potter ya zo kungiyar kungiyar ta Chelsea ta kashe ta zuba kuɗi matuƙa a kasuwar 'yan wasa na ganin ta inganta taugarta tare da cefano 'yan wasa a cikin kaina kawai zan iya lissafa maka jerin 'yan wasa da Chelsea ta ɗauka a wannan kasuwar ga ɗan wasa da ta kawo cikin wannan kungiya a halin yanzu wato Jao Felix wanda yake ci gaba da fuskantar kalubale bayan dakatarwa da ya samu da jan kati da aka bashi a wasan sa na farko ga dan wasa Mukala Mudrik Noni madweke wanda duka a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa na watan Janairu ga wato Bernard Badia Shile da suka ce fano daga kungiyar Walagafa ta Monaco ga datu Fofana da suka ce fano daga kungiyar Walagafa ta Molde kaga mutum biyar ba kenan wanda ban sani ba watakila ma akwai ƙarin jerin 'yan wasa waɗanda na manta da su ina ga akwai ɗan wasa da ta ce daga Vasco da Gama ma wanda sunansa ya ɗan kwanta mu Chelsea tana kashe kuɗaɗe a wannan kasuwar ko shakka babu a daidai wannan lokaci bayanan da ke fitowa sun tabbatar da cewa ƙungiyar ta Chelsea ba ta haƙura ba kuma za ta koma dangane ganin cewa ta ɗauki ɗan wasa Enzo Fernandez a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa na watan a cewar bayanan da ke fitowa daga ƙasar Portugal bayanan da sun tabbatar da cewa Chelsea bata wato koma baya ba kuma bata ja baya ba na ganin cewa ta ɗauki wannan ɗan wasa dan ganin ta inganta tawakarta. dan wasan di Enzo Fernandez duk an yi ta kaka a farkon kasuwar musanyar yan wasa inda Chelsea ta shiga cikin kansa har ta sa ya fara rashin kunya wa ɗaya daga cikin mahukunta kungiyar tare da mai horis da yan wasan kungiyar ta Benfica amma halin yanzu dan wasa Enzo Fernandez dai an bayyana cewa Chelsea watakila za ta iya komawa dan ganin cewa ta dauko wannan dan wasa domin ya zo ya taka mata lida kazalika ma dai bayan Enzo Fernandez da kungiyar ta wato Chelsea take ci gaba da zaurci wanda an bayyana cewa idan har Chelsea ta dauki dan wasa wato na tsaki a wannan kasuwa ta musanyar yan wasa na Wutan Janairu dan wasa Kono Galaga ko kuma ɗaya daga cikin sa shida wato Ruben Loftus-Cheek ɗaya a cikinsu zai bar ƙungiyar ta Chelsea idan har Chelsea ta ɗauki ɗan wasan tsakiya a daidai wannan kabar. Za dai mu jira mu gani ga Chelsea ga Enzo Fernandez ga kuma Ruben Loftus-Cheek da kuma Kono Gallagher wanda da alama ɗaya daga cikin waɗannan ƴan wasa zai ba da guri wato ɗaya daga cikin waɗannan ƴan wasa zai ba da guri don ganin ya ba da dama wa ɗan wasa Enzo Fernandez ya dangana ƙungiyar ta wato Liverpool Chelsea kenan a daidai wannan gabar. Kazalika ma dai bayanai sun tabbatar da cewar dan wasa Moses Caicedo har yanzu yana cikin jerin jadawalin 'yan wasa da kungiyar ta Chelsea take bukatun dauka a wannan kasuwa ta musayar 'yan wasa. Yayin da bayanai dai suka nuna cewar Moses Caicedo kungiyar ƙwallon ta Liverpool ma har yanzu tana saurucin sa. ganin ta inganta tawagar ta a daidai wannan lokaci bayan kalubale da kungiyar take ci gaba da fuskanta a daidai wannan gabar kazalika ma dai a Chelsea har yanzu tuni muka ga bayanai da ke nuna cewar dan wasa Hakim Ziyech da alama shi ma zai iya dangana kungiyar kwallon gaba ta Roma wanda take ci gaba da nuna sha'awar ta daukan wannan dan wasa nan da kwanaki tara kafin rufe kasuwar ta musanyar yan wasa na watan Janairu a daidai wannan gabar. Bayanai kenan da ke fitowa dangane da kungiyar kwallon gaba ta Chelsea wanda tuni ta dauki jerin yan wasa shida a wannan kasuwa kuma take ci gaba da yunkuri na ganin cewa ta karo Enzo Fernandez a kai wanda idan har ta dauki Enzo Fernandez kudade da ta kashe a wannan kasuwa zai kai kusan fam miliyan 500. Kaji ba masu kuɗi kenan kuma kamar yadda bayanan suka tabbatar dai lokacin da aka cefanar da kungiyar kwalgaba ta Chelsea an bayyana cewa wanda zai cefani kungiyar wanda zai zama mallakin kungiyar ba zai iya daukan ko sisi daga cikin kungiyar ya fitar ya saka aljihunsa ba wanda ina ga wannan shine dalilin da ya sanya Todd yake fito da waɗannan kuɗaɗe kawai yana zuba su a kasuwar 'yan wasa yana cefano 'yan wasa don ganin kungiyar ta Chelsea ta inganta tawagarta tare da mai horaswa Graham Potter a daidai wannan gabar bayanai kenan daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Todd Bowley Graham Potter Enzo Fernandez da dai sauran bayanai da ke ci gaba da fitowa kazalika kuwa abokiyarta kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur bayanai dai sun tabbatar da cewa kungiyar ta Tottenham Hotspur ta dangana kasuwar 'yan wasa ta watan Janairu ita din ma yayin da take ci gaba da zawarcin jerin 'yan wasa guda biyu ɗaya daga kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon Pedro Porro kazalika kwa sai dan wasa Nicolo Zaniolo na kungiyar kwallon kafa ta AS Roma an bayyana cewar dai kungiyar kwallon ta sporting ta bayyana wa kungiyar ta tottenham cewar sai ta biya makudan kuɗaɗe fan miliyan 39 don ganin ta ɗauki wannan ɗan wasa yayin da ita kuwa kungiyar kwallon ta wato kungiyar um, kwallon ta roma tana buƙatar ƙungiyar ta Tottenham ne ta ɗauki aran ɗan wasa Zaniolo kuma a sanya a cikin yarjejeniyar da za a yi na cewar a ƙarshen kasuwar 'yan wasa dole ƙungiyar ta Tottenham ta ɗauke shi a matsayin kontragi na dindindin saboda ƙungiyar tana buƙatar kuɗaɗe a halin yanzu an bayyana cewar da Roma tana buƙatar ƙungiyar ta Tottenham ta ɗauki ɗan wasa Zaniolo ne akan kuɗi fam miliyan 35 na ganin cewar da ba ta dama ta samu kuɗaɗen da take bukata akan wannan dan wasa kadiji bayani da ke fitowa da Tottenham wanda tuni ita ma aka bayyana cewa di Antonio Conte zai iya adabo da kungiyar Tottenham da zaran an karkare kasuwar musanyar yan wasa ta Tottenham da zaran an karkare kakar wasa ta bana saboda irin kalubale da kungiyar ta wato Tottenham take fuskanta Antonio Conte dai har yanzu bai inganta kontragin sa ba kungiyar ta Chelsea saboda a ƙarshen wannan kakan kontragin Conte zai kare mu babu wani tattauna da ake na ganin cewar dan wato mai horaswan ya sabunta kontraginsa a kungiyar ta wato Tottenham a daidai wannan gabar za dai mu jira mu gani bayanai da ke ci da fitowa dangane da mai horaswa Antonio Conte tare da Tottenham Hotspur inda tuni ma muka ga bayanai da ke fara wato kai kawo dangane da makomar Harry Kane dan wasan gaba na kungiyar ta Tottenham wanda shi ma sa a halin yanzu zai shiga shekarar karshe ne na sa a kungiyar ta Tottenham Hotspur yayin da kungiyar kwalgaba ta Manchester United aka bayyana cewa tana kan gaba na yunkuri da take da daukan wannan dan wasa Harry Kane da ya samu damar dangana Manchester City a wancan shekarun inda kungiyar kwalgaba ta wato Tottenham din shugabanta mamallakin ta Daniel Levy ya watsi da ta yin kusan fan miliyan 150 da kungiyar ta Manchester City ta na ganin ta dauki dan wasa Harry Kane <clears throat> a daidai wannan gabar za mu jira mu ga yadda bayanai za su ci gaba da kai kawo dangane da makomar harikin da kuma kungiyar ta tottenham tare da mai horas da ita antonio conte a daidai wannan gabar a halin yanzu kwa idan muka tsallake kungiyar ta tottenham hotspur mu dangana kungiyar gaba ta arsenal wanda ita ma a wannan kakar fa bata tsaya tana wasa ba tana ci gaba da yunkuri na ganin ta inganta kungiyar ta kuma ta dai dan wasa trosa kamar yadda ka ji ya dangana kungiyar ta Arsenal yayin da kungiyar ta Arsenal ta dauke shi kan kuɗi fan miliyan 21 kazalika ko kungiyar ta Arsenal na sarar nan ba da jima ba za ta tabbatar da daukan dan wasa Jacob Kiwior wanda ana saran dan wasan shi ma zai zama mallakin kungiyar ta Arsenal dan wasan Dayton ya kammala dukkan wasu gwaje-gwajen lafiya tare da sanya hannu akan contracting sa kuma ana dakon cewar nan ba da jima ba dan wasan zai zama mallakin kungiyar kula ta Arsenal a hukumance tunda a halin yanzu jini a kammala duk wasu abubuwa da ake bukata watakila ma dai a lokacin da zamu wallafa wannan faifan bidiyo a shafukanmu Arsenal din ta tabbatar da kammala daukan wannan dan wasa yayin da muke ci gaba da dako amma sai dai zuwa yanzu a lokacin da muke fitar da wannan bayani kungiyar ta Arsenal bata kammala daukan wannan dan wasa ba dan wasan di dan wasan baya ne wanda Mikel Arteta ke ganin cewa zai iya mai gurbin Gabriel Magalhaes a bangaren tsaron baya na kungiyar ta Arsenal idan dan wasan ya samu rauni ko kuma ana buƙatar hutar da shi dan wasan dai bahago ne kuma yana tsarrike kwallo ba kamar Gabriel ba wanda yake tafka kurakurai mafi akasarin lokuta idan har aka bashi kwallo a tsaron baya na kungiyar Arsenal duk da cewa ayan baya bayan nan mun ga yadda dan wasan ya ƙara inganta yanayin yadda yake taka leda kuma babu wasu kurakurai na musamman da zaka iya nuna dan wasan yana tafka tattare da kungiyar ta Arsenal kungiyar ta Arsenal da ba matsalar ta benci ne tana ci gaba da inganta bencin ta a hankali a hankali kuma mun ga shi ma Trossard inda ya shiga karawarsu da Manchester United ya tallafa kungiyar ta karar da 'yan lokuta da suka rage saboda yana da kokari na rike kwallo kuma hakan ya tallafa kungiyar ta Arsenal ta rike kwallo don ganin ta karar da lokaci a wanda kara da suka yi da kungiyar kwallon ta Manchester United. Za dai mu jira mu gani kungiyar ta Arsenal da za ta kasance a ƙarshen wannan kakar shin wani kofi da wani kofi kungiyar za ta lashe duba da irin rawar da take taka a daidai wannan kabar. Mai sauraro a daidai wannan lokaci na ka ƙarshen wannan bayani dangane da kasuwar ta musanyar 'yan wasa kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayanai a ko ina kake a faɗin duniya da fatan za mu ci gaba da kasancewa tare da wannan shafi a yadda muke ci gaba da iya ƙoƙarin mu na ganin mun baka dukkan wani sahihin bayani dangane da harka ta ƙwallon gafa a daidai wannan gabar. Na gode sai anjima.